daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Maryam Dauda. To yanzu ni kuma zan koma gefe guda in ba da ba shi fili don ta ci gaba da gabatar da shirin. sauraro barkan ku dawar haka mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe shiri ne da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullum musamman ma a ɓangaren matasa maza da mata. A yau dai shirin namu zai tattauna ne akan matsalar tallace-tallacen 'ya'ya mata. To kamar yadda aka sani ne a wannan lokaci idan muka ɗauki yadda yawan tallace-tallace ya zama ruwan dare a duk inda zaka zagaya za ka ga ƙananan yara suna tallace-tallace a mafi akasarin garuruwan arewacin Najeriya yana wuya kai tafiyan minti goma ka ga 'yan mata ko yara ƙanana suna tallaba a bakin kasuwa ne ko makaranta tasha ko masana'antu wuraren leburori ko kan titi suna yawo babu dare babu rana domin haɗuwa da masu sayan abin da suke talla. Babban abin da zai baka mamaki shine yawancin abubuwan da suke siyarwa ba sa wuce abin naira ɗari biyar ko dubu ɗaya. Amma yarinya za ta bar gidan iyayenta tun safe har izuwa dare da sunan talla. To masu sauraron mu abin da za mu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe. Sannan kuma idan muka koma ɓangaren gwaninmu na wannan mako, muna da baƙi na musamman wanda suka ziyarci sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a lokacin da suka halarci wani taro na Yale World Fellowship da ƙasar Amurka ta ɗauki nauyin shirin domin ba su horo ta musamman a kan shugabanci da kuma haɓaka kasuwanci a tsakanin ɗalibai matasa maza da mata daga ƙasashe daban-daban a faɗin duniya. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe da kuma ƙwalama domin nishaɗantar da ku masu sauraronmu. Sai ku biyo mu don cin yadda mu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. Ayye mai I'm hermano. madalla. To a cikin zauren namu na yau bakin namu sun haɗa ne da Hajiya Hadiza Gomina, Hajiya Kulu Salihu Malambuwa, sai kuma Hajiya Kaka Suleiman da kuma a Alhaji Rulwanu Ladan. A to Hajiya Hadiza Gomina idan na fara da ke. Muna cikin wani zamani da yawancin iyaye mata sukan sawa a yara talla wanda kuma tallan nan kowa ya san cewa yakan haifar da wasu kalubale da dama kama ta rashin tarbiyya ne fyaɗe da ake yi ma 'ya'ya mata sakamakon wannan tallan kiga yaro ko yarinya ta tashi ba ta da tarbiyya to shin menene babban dalilin da ya sa su mata suke ɗora ma 'ya'yansu talla mata na ɗorawa 'ya'yansu talla saboda neman ma yaran matan abin aiki saboda ta tashi yin aure ba za tura ta haka kawai ba to maza maimako su ma su zauna su yi responsibility ɗinsu duk sun bar ma mata wai mace na cikin gida ba za ki fita ba ba za ki kaza ba dan dole su nemi abin da za su yi su samu ɗan kobo in yarinyar nan ta tashi gobe za ta yi aure za tura ta salala hakan nan na gidan miji ai dole a ɗan bata wani abu a samo mata dan kayan ɗaki dan kayan kicin to miji in uba bai kawo ba ina uwa za ta samu da take cikin gida shi yasa suka gwammace yaran nan su je su yi talle ko kuma su aikin su house girl hakan nan su samu kuɗi to cikin yin wannan abun abubuwa iri-iri na iya shiga. to duk wannan abun kuma in ya zo wa zai koya musu shi yasa yaran ba su da tarbiyya saboda ba su zauna da iyayensu ba an je talla an dawo kin gama sai saidawa in baki gama ba me ya faru tana iya zuwa wani saurayi ya karbi duka ya bata kudin ta dawo uwan tana gida bata sani ba yarinyan ta kawo to shine mafi muhimmancin abin cikin wannan talla din nan to ba kya ganin sa 'ya'ya mata musamman kananan yara suna talla tallaɗin nan zai iya haifar da wani matsala ga rayuwarsu a kama kaman ta gefen tarbiyya wurin tarbiyya gaskiya yaran na basu da tarbiyya saboda me lokacin da ya kamata su zauna wurin iyayensu su dinga koya musu abubuwan da ya kamata na rayuwa ba za su samu lokaci su koya musu ba gari na wayewa sun tafi talla tallan nan ko sun gama ba su dawo gida ba za su zauna suna wasa nan ne wurin shaye-shaye za a dinga koya musu duk wayannan abubuwa duk zinace-zinacen da yake faruwa nan wurin yaran ke koyawa in sun zo cikin gida wurin tsoro iyayen ba su san me yake faruwa ba maza matan mana iya bin su gida ba wanda ya sani to hajiya kulu in muka dawo kanki uh, wasu na zargin cewa dorawa 'ya'ya mata talla yana daga cikin abin da yake jawo taɓarɓarewar tarbiyyarsu ya kike ganin wannan al'amari shin haka ne a ta ɓangaren ki eh haka ne kuma ba haka ba ne hmm. abin da ya sa na ce haka ne waɗansu yaran daga talani ake samun lalacewar tarbiyyarsu kuma daga matsin iyaye in ta fita abu bai sayi ba uwa za ta hura mata wuta ta ce dinda za ta shiga ta kawo mata kuɗi to daga nan yarinya shi kenan wanda ya kira ta zai mata juye za ta iya bin shi don me don ta kawo ta rabu da uwar lafiya ba tare da an mata wani hukunci ba na biyu wani kuma ba talla ba ne yake kawo tabarbarewar tarbiyyar yara yanzu mm. musamman a yanzu iyaye suna ba da gudunmawa ɗari bisa ɗari a lalacewar 'ya'yansu mm. da makoci zai maɗan makoci hukunci a zauna lafiya idan uba ya dawo sai uwa ta ce ai wane kaza malam wane ya zo ya faɗa sai je mai salama gida mai godiya amma ban da yanzu yanzu idan uban ɗaya miki salaman kin sanar a ba tsakani wani magana mm. to in baki da ki sa wando saboda ta ɗauro za a zuwa idan bane ina mara ma ɗansa baya kiri yaro zai abun kaya tsawa iyaye ce an tsana ɗansu to daga nan ana na ana har su ma zuwa karfin su to shikenan su ba sai su tsawatar mishi ba tunda tun farko ba su bashi wannan tsawar ba to kin ji abubuwan da suke ka taɓarɓarewar yara a wannan zamanin da muke ciki yanzu To ke a na ke ganin kina ganin cewa a tallabaya daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya. Yana ciki amma ba shi kaɗai ba. Haka ne. Mm. To wasu iyaye na cewa talauci ne ke saka su su ɗora wa 'ya'ya talla. Mm. Eh, Haka ne. Eh. To amma ba kya ganin su iyaye akwai hanyar da ya kamata a ce su bi domin samun abin da za su ci musamman shi uba da ya kamata a ce fita ya nema amma kuma sai kiga ya zauna a gida kuma a ce 'ya'ya ake ɗora wa talla su da ya kamata a tura su makaranta su je su samu ilimi haka ne talauci yana kawowa kuma da gudunmawan uba hmm. uba ne ya kamata ya ɗauki nauyin gidan shi da iyalinsa to wani uban baya babu dole ne uwa za ta yi wannan ta ɗora ma 'ya'yanta domin su zo su ci abin da za su ci na maganan rayuwa hmm. amma waɗansu iyayen matan su kuma kwaɗayin abin duniya ne ko da uban ya kawo wadata ya ba su na abinci to kwaɗayin su su tara kuɗi su yi kuɗi to sai sun sa ma 'ya'yan su talla wani ma uban bai so a ɓoye za a fita a je tallan to daga nan abu ya lalace kuma kafin ya sani abu ya ji labari to kin ji dalilin da ya sa waɗansu yaran suke yin talla dole ce fike sa suke yin talla ko bayan da su yi. To hajiya kaka idan muka dawo kanki me zaki ki ce game da tallace-tallacen da ake ɗora wa 'ya'ya mata a wannan lokaci da muke ciki. Eh to gaskiya ina ga wannan matsala matsala ne mai zurfi wanda in za a dube shi dole a dube shi ta fannoni da yawa. Mm. eh E, na farko dai um, ba za a ɗauke ishu na economic uh, problems ba. na rashi da talauci da ya addabi al'umma mm-hmm. yadda za ki ga iyaye mata in suka rasa da za su yi musamman ma in suna da marayu a gabansu mm-hmm. to wasu kuma kin ga a bugu da ƙari babu ilimi mm-hmm. na boko ko na addini da zai wayar musu da kai su san illolin wayannan abubuwa to sai ki ga sai suna ɗaura yaran su talla eh, yaran nan kuma galibi ƙanana ne eh, a teens su suke sha uku sha hudu ah, da ƙyar ki samu musamman da ta sha takwas balle a ce ta kai shekaru da za tana da wayewa da za ta iya kare kanta da eh, mutuncinta to shi yasa ake samun wayannan matsalolin gaskiya mm. so in kika duba akwai bangarori da yawa gaskiya mm. eh, akwai economic din sai kuma akwai rashin ilimi mm. akwai rashin fahimtar addini mm. eh, to ina ga duk wa'annan su ne suka taru eh, yawa suke causing wannan problem to a matsayinki na uwa wace irin shawara zaki baya domin iyayen da suke dora wa 'ya'yansu talla su wato lura kuma su kiyaye su ga cewa akwai hanya da ya kamata su nemi kuɗi ba tare da sun dora ma 'ya'yansu talla a gida ba Yauwa, a bar ma maganan in faɗi wani abu a matsayata ta uwa mm. Mm, wanda nake wa yara tarbiyya. Farko mu duba mu musulmi ne. Okay. to kuma addinin mu ya ba mu haifi wannan yara amana ne. e kuma muka ce ba ma ta farin fannin musulunci za mu duba ba za mu duba ta ƙasa ce gaba ɗaya ma yara ko ina ka samu ɗa underage amana ne e, kuma kare haƙƙinsu da mutuncinsu a taimaka musu su girma su zama masu contributing to society da al'ummarsu mm. wannan haƙƙi ne ga dukkan mahaifi okay. shi yasa ma aka ce idan ka san ba za ka iya rike gidanka ba ka kai auren e, saboda aure comes with responsibility hmm. ke ma uwa in kika haifu it comes with responsibility now we understand akwai economic issues amma sai a nemi wani hanya daban na maganta wannan yauwa na tattalin arziki hmm. eh to sai a nemi wata hanya daban na maganta wannan eh, eh ita gwamnati tana da natural role to play amma ni bana ana son kullum a ce gwamnati gwamnati kawai ana kuka gwamnati ya kamata ta yi nata ta taka yawwa ita na da rawar da ya kamata ta taka to amma mu ma ɗan iyaye da kuma community e, kowa yana da nasu rol da zai taka e, so ina ga gaskiya ba abu ne da ya dace a ga yaran musulmi haka suna kan titi e, babu kula mm. an ɗaura musu talla duka duka talla in kika duba tren nawa ne akai e eh, to amma suna fita kuma kin san in dai yaro ka tura shi fita je kasuwa ko tasha ko wani waje to ke ke ma kin san sai abin da ya faru e to kuma muna samun gaskiya labarai kala kala na irin halin da yaran mu mm. ke shiga ciki wanda lalle lalle ina ga ya kamata a wayar da kan mutane e ita ma gwamnati ta yi ta ta wajen wayar da kan mutane to amma kuma communities e, da malamanmu e, da, da um, traditional institutions mu duk ya kamata a shiga ciki dumu-dumu a i stopping wannan completely. To ma sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai za mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin na sai dora. mu garzaya ga masana domin su bayyana mana illolin da ke tattare da tallace-tallacen 'ya'ya mata a wannan zamani da muke ciki. A yau dai muna tare ne da Malam Rulwanu Ladam masani kan zamantakewa kan lamuran yau da kullum inda zai mana bayani kan illolin tallace-tallace da kuma shawara ga iyaye mata da ke ɗorawa 'ya'yansu talla. A aji Rulwanu Bismillah. Iyaye mata ko in ce iyayenmu duka masu ɗorawa 'ya'yansu tallace-tallace wanda wasu suna barin anguwa wasu su bar gari su ci kasuwanni wannan abin baya maganin talauci wajibi ne a tashi tsaye idan har kana ganin dole 'yarka sai ta nemi wani abu so abin da ya fi maka alkhairi ko ya fi maki alkhairi a ki na uwa ki rabata da tallar ta ɗauka ta tafi idan dole ne sai an yi a anguwarku a bakin gidanku a masallacin anguwarku ba za a rasa inda za ta iya ajiye abin da za ta sayar ba tashi sai mu tabbatar waɗannan 'ya'ya matan ba su ilimi saboda gaskiyar lamari shine yawan abin da ke kawo abin jahilci yana ciki saboda hadli yana da wahala ka haɗu da wadda ɗaliba ce serious ɗaliba ta karatu alkur'ani ko kuma ka ga wadda ta ƙara secondary school a ce tana wayannan tallace-tallace ba zai yiwu ba na ɗaya a ba 'ya'ya mata ilimi na biyu iyayenmu shugabanni na anguwanni haka da sarakuna muna da abin da za mu taka makwabta suna da abin da za su taka idan ka ga yarinya ta shiga matsala wani na sai lalata rayuwarta ka tsawata idan ta kama ka bayar da shawara idan ta kama ka kai ta a gurin iyayenta amma wannan tallar ba karamar musiba ba ce a ƙasar Hausa. A ƙasar Hausa tabbas an sani da cewa a addinance wannan abin lalaci ne. Abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyyar. duka mu makiyaya ne kuma mu duka abin tambaya ne akan abin da aka ba kiyo eh ya'ya mata arziki ne amma mafi yawan mutane a halin yanzu especially marasa ƙarfi sukan laɓe da wannan abun su bautar da 'ya'yansu mata ta hanyar nemo masu kuɗi especially iyaye mata kuma wannan abun ba ƙaramar musiba ba ce yawan ɓata gari dama suke nema ta haka idan suka sami yaran za su ba su abin da ba su taɓa jin labarin shi ba bare su samu kuma ta haka suke samun su lallata masu rayuwa don haka wajibi ne gwamnati ta tashi a ga girl child education an tashi tsaye a kan shi a gwamnatance kuma ya dace hukumominmu masarautu da sauransu su tashi tsaye ta hanyar samun wasu 'yan programs ko da a local government levels da za a koya ma yaran nan wasu sana'o'i da za su iya yi a gidajensu ba ma da uzuri don ba ma da kuɗi ya zama 'ya'yan mu mata suna lallacewa ya mace fa ilmantar da ita ko kuma tsare mata mutuncinta ba ƙaramin aiki ba ne wajibi ne a tashi tsaye waɗannan abubuwan su canza daga yadda suke a yanzu. To sauraron mu kada da ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai bari mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin na arziki na To madalla, yanzu kuma masu sauraro zan sada ku da abokiyar aiki Hawa Sharif a cikin tattaunawar da ta yi da ɗaya daga cikin ɗaliban da suka halarci taron Yale World Fellowship. Sunanka da shirin da kuka zo a Amurka. To assalamu alaikum jama'a, sunana Zakariya Haruna Liman Kaura daga jihar Zamfara a Najeriya kuma mun shigo nan Amerika domin wani taro wanda ake suna Mandela Washington Fellowship wanda ana kokarin ba da horaswa ga matasa waɗanda ke ƙoƙarin zama shugabanni a nan gaba. To baki ɗaya a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka muna muku marhaba da zuwa wannan shiri da ya kawo ku a nan Amurka kuma musamman a wannan fili namu wanda dama naku ne mata da matasa don haka muna muku barka da zuwa. A Malam Zakariya bari mu so mu ji me kake a gida wanda a iya cewa shine ya zama sula. har ka kasance cikin waɗanda Allah ya ba nasara aka zaɓo su suka zo na Amurka domin halartar wannan shiri. Wani shiri ne kake a gida ko wani aiki ko wani al'amari ne kake tafiyarwa a gida a matsayinka na matashi? Ok, um, uh, gaskiya abin ya fara da lokacin da na riƙe wani mukami wato social director na ɗaliban jihar Zamfara gabaki baki ɗaya. No. Uh, lokacin da na rike wannan mukami sai muka zo muka ci to zamu mu ɗanyi wani project wanda shi wannan mukamin so da muka zo sai allah ya sa da na tara ah, samari waɗanda gradu ne sun kare karatu a kaura na muda mm. muka zo mu yi mitin domin mu ga wace matsala muke fuskanta a nan garin mu don mu magance ta so daga nan sai aka tattauna aka ga to ya kamata a ce ba wai ma ai amfani da wannan kungiyar ta matasa ba a'a mu mu kirkiri kungiya ta mu a nan garin kaura na muda wanda za mu dinga tallafa ma yara gajiyayi da sauransu mm. so shine sai muka kirkira kungiya mai suna bari dan da tsaye ka afuwan in ka ce gajiyayyu kana nufin kamar masu wata na ƙasa ko ko wanda dai ba su da ayyukan yi misali ko kuma eh, na ƙasa kamar irin waɗanda masu bukata ta musamman da kuma ɗalibai waɗanda ba su da irin horaswa marasa galihu da kuma waɗanda aka koro daga garuruwan su waɗanda IDP camps da kuma sauransu na'am ta yaya ka haɗa abin da ka koya anan da abin da kake gida kaga cewa matasa da ke gida su ma sun amfana musamman kuma dama yauwa kada dama kamar da ake cewa an sara kan gaba din nan kasan dama yanzu ana ta kiraye kiraye matasa eh. su shiga harka siyasa a dama da su ganin cewa wa'annan da ta ku tsayi da ma sun yi dama dama da wurin kila suna yi ana fahimta har an kai yanzu ba a gane ma me suke yi matasa na ganin lokaci yayi da za su shiga harka siyasa su ma a dama da su su zama jagorori na na kasashen su har kan buga misali misali a kwanan nan na shugaban kasar senegal a matsayin shi na matashi wace tsaraba za ka kai gida domin ganin cewa ka kara jan hankalin matasa sun shiga yin harkar siyasan nan mai tsafta ta ilimi ta dai zamani ta ci gaba wadda kamar yadda ka faɗi za ta zama hanya ta shan roman demokaradiyya. to alhamdulillah gaskiya a matsayina ɗan gwagwarmaya mai fafutukar ganin an samu kyakkyawan shugabanci a najeriya ga baki daya akwai tsare-tsare waɗanda nake da su da dama waɗanda wasu ɗinsu na koye su anan wasu su kuma dama ina da su a cikin kaina waɗanda nake so idan na koma in ji in aiwatar sannan kuma su ma matasanmu su samu su amfana da wannan abun so na farko akwai fannin harkar security wanda abu ne wanda ke ci bunda tuwa a kwarya a maybe a can northern part of nigeria kamar irin matsalar rashin tsaro kenan a arewacin yawa matsalar tsaro to muna kokarin yadda za a yi mu dinga yin wasu taruka ko kuma awareness wanda za mu shawo kan matsala harkar tsaro din nan dan sai abu na biyu kuma shine muna kokari mu ga mun samu yadda za a yi mu yi rediyon demokuraɗiyya saboda babban matsalar da muke fuskanta a najeriya shine rashin ilimi babu a masaniya akan ita demokuraɗiyya mai ita demokuraɗiyya mutum bai ma san yancin shi ba bai san ya kamata a yi zaɓe ba bai san wasu abubuwa da dama ba so muna ganin mafi yawan mutane a najeriya suna ƙauyuka ne sannan kuma mutanen nan su ne ke ba da zaɓe su ne ke yin zaɓe so idan muka samu muka sanar da su cewa ga abun da a haƙin su ga abun da ya kamata a dinga yi ga yanda ya shugaba ya kamata ya wakilce su to za su sani lokacin da zaɓe ya zo su san to ya kamata su zaɓa so ah, su san yadda ake kiranye ko ya su san yadda ake kiranye idan ma sun zaɓi shugaba ya tafi bai musu ba su san ya za a yi su kiranye ya dawo sannan su canza wani. Sannan kuma ba ne kila za ka saka a jadawalin kama kila su san cewa mahimmancin yin zaɓe ba tare da karɓar wani abu ba ko kuma dai a takaice dai kore siyasar kuɗi. Siyasa ta aƙida ta cancanta ta sanin ya kamata ko ba kai tunanin haka ba. A wannan mu ma yi shi 2023 kuma ya taimaka sosai. lokacin da muka yi shi a election awareness mun samu ƙungiyoyi wajen hamsin waɗanda suka shigo wannan mm. to almost gaskiya dubban mutane ne suka yi participating saboda magance matsalar da zaka ji ana cewa ai ana ba da taliya ko nera dubu a can gari so gaskiya don mun. hudu kuma ana gasa musu gujiya a hannu sosai don mun wayar da mutane kan wannan abun shi ya sama a gaskiya ga wannan zabe na 2023 an samu canji sosai mutane sun fara wayewa su abin da muke yi kenan su amma wanda na sa a gaba yanzu mm. idan na kuma mm. dan har mun buɗe ah, form wanda mutane za su cika matasa su mun shirya ba da horaswa kyauta ne gaskiya mun shirya horaswa waɗanda za mu ba matasa a jihar zamfara wato sunan program ɗin zamfara youth civic engagement leadership program wato horaswa ce za mu ba matasa waɗanda ke taso a jihar zamfara waɗanda za mu sanar da su su zama active citizen a jihar su da kuma najeriya gabaki ɗaya su san menene demokradiyya sannan kuma su san ya kasance suna participating duk cikin harkar demokuraɗiyya. Yanzu kuma za mu garzaya fagen balama domin mu nishaɗantar da ku koko a gwada ma uwar gida kalan salon girkin da za ta yi ma mai gida a gida domin burge shi har ma da 'ya'ya da kuma baƙi 'yan uwa da sukan ziyarce ki ko da yaushe. sai ku biyo mu don jin yadda bakuwar mu za ta ƙayatar da mu a fagen ƙwalama na wannan mako. To ya sunan bakuwar namu na yau? Suna na Saratu Wais. To malama Saratu a me zaki girka mana ne yau a cikin kicin din namu? Eh ba wani abu ne mai yawa yau za mu haɗa yogurt pafe. To shi wannan yogurt pafe ɗin in za a yi shi da me da me uwar gida take bukata. Eh domin haɗa wannan fafe ɗin namu za mu buƙaci ba wasu abubuwa ne masu yawa ko wuyan samu ba. Idan kina da fruit ɗinki da ɗan yogurt za ki iya haɗawa eh kayan marmari. Da farko um, uwar gida za ta tanadi yogurt ɗinta Greek yogurt ko kuma plain yogurt amma dai an fi son Greek yogurt ɗin. Wato yogurt mai kauri kenan. Eh. Yawwa. idan aka samu yogurt ko plain ɗin ko greek amma dai abu mafi mahimmanci shine zama yana da kauri haka yawa akwai kofin da ake haɗawa a ciki musamman yana ƙara masa yana ƙayatarwa amma ba dole sai wannan kofin ba ko a cikin ɗan bol haka wato wani ɗan mazubi mai eh. wanda yake nunawa na mm. gilashi kenan wanda yake da eh, na gilashi dai da zaka ga abin da ke yawa wanda zaka ga abin da ke cikin kofin yawa um, sai a fara assembling ɗinsu wato haɗawa kenan da fara jerawa jerawa eh, yawa hmm. da farko za a zuba wannan yogurt ɗin idan so kike yayi zaki da yawa zaki iya zuba sukari ko kuma ki ɗan zuba zuma duk yadda kike so in kika zuba yogurt ɗin sai ki ɗauko granola granola wani abu ne da ake haɗawa a bekin wato shi wannan granola ɗin yana ƙarawa fafe daɗi da armashi mm. kuma yadda ake ana sayarwa a shago mm. supermarket haka ko wani ɗan mall ko idan baki samu ba ma zaki iya haɗawa da kanki a gida mm. <clears throat> zaki samu oats koka oats kenan eh. da dabino da um, kwakwa gyaɗa. um, wannan ‘ya'yan me ake cewa cashew nut. Eh. ‘Ya'yan mm. kanju kenan. Yawwa to gaba ɗaya za a haɗa a yi bekin ɗinsu. Amma abu mafi mahimmanci. A bekin ɗinsu ko a niƙa su? A'a ba za a niƙa ba bekin ɗinsu za a yi. To in kika ce bekin me haka yake nufi? Za a gasa. Za a gasa. Eh za a eh. gasa cikin oven ko kuma za ki ba su tsoro cikin frying pan abin eh. gashin na tukunyar wannan frying pan yawa. Idan aka yi samu wannan granola ɗin. sai a zuba a kan wannan yogurt ɗin da aka fara sawa da farko. Shi yogurt ɗin ɗan kaɗan kenan za a zuba? Eh ɗan kaɗan kawai <clears throat> madaidaici za a zuba mm. sai a zuba shi granola ɗin sai a kawo apple wato tufa kenan a yayyanka su dai madaidaita sai a zuba sai a kawo ayaba su ma a yanka su daidai daidai sai a zuba Mm. in aka zuba sai a ƙara ɗebo wannan yogurt ɗin a zuba a kai mm. in aka zuba sai a ƙara ɗauko a ɗebo granola ɗin a zuba a ɗebo tuffa ɗin a zuba a ɗebo ayaba ita ma a zuba mm. sai a kara ƙara ɗora yogurt ɗin haka dai za a yi ta yi har a cika mazubin idan aka cika sai a ƙara yin irin wannan dressing ɗin na farko wato a zuba granola ɗin da ayaba da tuffa din. Ya zama shi ne a sama kenan. Eh, eh ba zallar tuffa da ayaba ba duk irin fruit din da kike mm. so zaki iya zuba duk kalan abun marmarin da kake eh, bukata eh, zaka eh, iya sawa eh zaki iya sawa sai daga karshe ki dan ganishin wato ki kawata da dan kamar gyada da su yayan kanju da su sauran fruit din duk wani abu da kike so dai da zaki iya ci kuma zai maki daɗi sai ki dora akai. shikenan To haka yake masu sauraron mu duka duka dai a nan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin wato abokan aiki da suka tallafa har shirin ya kammalu ya zo gare ku ni ruƙayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum bi salam To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Raƙayya Basha da wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni Fiona wa mayinan dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yau da shirin sa kuma ta what